Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin wannan shiri na karfe tara da rabi agogon Najeriya kamar da Chadi wato takwas rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da wani mai magana da yawun gwamnan jihar Nasarawa game da wata ganawa ta sirri da gwamnan jihar ya yi da shugaba Muhammadu Buhari akan yadda 'yan Boko Haram ke ta tattaruwa a jihar. Bayan haka za ku ji cewa jami'an diplomasiya a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan sabuwar gwamnatin shugaban amurka joe biden musamman akan manufofin ƙasar da za su shafi afirka bayan nan kuma ibrahim almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku muna kuma ɗauke da labaran wasanni to amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'an ƙasar somalia da dakaran ƙasar uganda na updf sun yi ikirarin kashe mayakan alshabab 189 a yammacin jiya juma'a da kuma a safiyar yau asabar a wani farmaki da suka kai a kudancin somaliya da yake magana da sashen somaliya na muryar amurka ta waya gwamnan yankin lowa shabel abdulkadir muhammad nur sidi ya ce sojojin uganda da ke karkashin haɗakar dakaran afirka na amisom sun kashe kusan mayakan alshabab 200 ta amfani da jirgin sama mai saukar angulu na yaƙi Dama da farko mataimakin mai magana da yawon rundunar Uganda, Laftanar Kanal Dio Akiki, ya ce sojojinsu sun kashe akalla mayakan Alshabab 189 a wani farmaki da ya lalata wasu makamai da aka dana da kuma wasu ababen hawa a hare-hare daban-daban. Gwamna Sidi ya ce hare-haren ta sama da kuma waɗanda dakaran haɗin gwiwa suka kai ta ƙasa. A jiya Juma'a aka fara kai su da kuma a safiyar yau Asabar a wasu ƙauyuka da ke tsakanin gundumomin Koriole da Janale a kudancin yankin Lowa shabel da ke Somalia. Fargaban akwai Amurkawa da yawa da ba a san adadinsu ba da masu tsatsauran ra'ayi suka sauya wa ra'ayi na sanya gwamnatin shugaba Joe Biden ƙara duba ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da tsatsauran ra'ayin cikin gida da kuma koya zuwa yanzu an ɗauki matakan da suka dace. A jiya Juma'a, sakatariyar yada labaran fadar White House Jen Psaki ta sanar da cewa an fara yin nazari don yin kwaskwarima a tsarin yaƙi da ta'addanci na cikin gida inda ta ambaci farmakin da aka kai akan ginin majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairu mace-mace da barnar da aka yi sun bayyana abin da muka sani da dadewa wato karuwar masu tsatsauran ra'ayi a cikin gida babbar barazana ne ga tsaron ƙasa da ke karuwa abinda saki ta faɗawa manema labarai kenan inda ta kira sabon matakin da aka ɗauka na farko kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc adadin masu kamuwa da cutar covid-19 a faɗin duniya na kusantar miliyan 100 da safiyar yau asabar jami'ar johns hopkins ta sanar da cewa sama da mutane miliyan 98 suka kamu da cutar a duniya kuma an samu mace-mace sama da miliyan biyu a halin da ake ciki har yanzu cutar na yaduwa amma mu ma muna da abubuwa biyu da za su taimaka rigakafi da raguwar yanayin sanyi abinda Yves van lafima mai magana da yawon ma'aikatar lafiyar belgium ya faɗa kenan game da cutar covid-19 a ƙasar. Mr. Eves ya ce yana fatan yanayin da za a shiga zai taimaka wajen rage yawan mutanen da ake kwantarwa a asibiti a Belgium. Mutane kusan 690 ne suka kamu da cutar COVID-19, wasu fiye da 20 kuma suka mutu a ƙasar Belgium. Larry King wanda ya yi wa gidan talabijin ɗin CNN da wasu kafafen yada labarai hira da dabban shugabannin duniya da 'yan siyasa da taurari a fagen nishadi a aikin da ya kwashe sama da shekara 60 yana yi. Ya rasu yana da shekaru 87 a cewar gidan talabijin ɗin CNN a yau Asabar wanda ya ambaci wata majiya da ke kusa da iyalin King. Dama an kwantar da King a asibiti a birnin Los Angeles saboda ya kamu da cutar COVID-19 a cewar kafafen yada labarai da yawa. Ya jura rashin lafiya sosai tsawon shekaru, ciki har da bugun jini a shekarar 2019 da kuma cutar siga. A asibitin Cedar Sinai da ke birnin Los Angeles aka kwantar da shi sama da mako guda a cewar CNN. miliyoyin mutane sun kalli hirarrakin da king ya yi da shugabannin duniya da taurari a fagen nishadi a shirin CNN na Larry King Live. Wanda aka fara daga shekarar 1985 zuwa 2010. Jingine da teburinsa daga zaune kuma sanye da riga mai dogon hannu da aka nannaɗe da kuma tabarau. King ya sa shirinsa ya zama ɗaya daga cikin shirye-shiryen da suka fi tattaro 'yan kallo a CNN ta hirarrakensa, da tattaunawar harkokin siyasa da abubuwan da ke faruwa. da muhawara da kuma hira ta wayar tarho. Ko a lokacin da ya yi tashi, masu caccakar King sun zarge shi da gazawa wajen yin bincike sosai kafin ya yi hira da bakinsa, kuma yana yi masu tambayoyi masu sauki. Ya mai da martani da cewa baya yin bincike sosai saboda yana son ya ƙaru tare da masu kallon shirinsa. Bayan haka, King ya ce bai taba sha'awar a yi masa kallon ɗan jarida ba. To a gaida Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na maryam Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule ya yi wata ganawa sirri da shugaba Muhammadu Buhari. game da yadda Boko Haram ke ta tattaruwa a jihar ta Nasarawa. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya tuntuɓi kakakin gwamnan Ibrahim Adara don jin ƙarin bayani. Bayanai na nuna cewa akwai mayaka na Boko Haram wanda suke samun mafaka a dazukan da ke kan iyakar tsakanin jihar Nasarawa da jihar Benue. to in kana iya tuna kwanaki can an samu irin wannan lamari haka a dajin wani guri da ake kira utu inda da tallafin gwamnatin tarayya da na shugaban Muhammadu Buhari da sauran jami'an tsaro aka tarwatsa su suka watse to ga duka alamu suna komowa yanzu kuma suna taruwa a gurin a lamarin da ke kawo tashin hankali da ma kuma bannan da suke gabatarwa to wannan shine yasa gwamna injiniya Abdullahi Sule ya je ya gana da shugaban kasa domin kamar wancan karan ma a taimaka domin a shawo kan lamarin. idan aka ce tsaro yana da bangarori da dama takamaimai ku menene matsalan ku dangane da tsaro a nasarawa eto eh suna da yawa na yarda da kai kwarai daga fito yawanci a waɗanda wannan gwamnati ta gada lokacin ta shigo kaman faɗa na makiya da manoma faɗa na ƙabilanci an shawo kansu sosai sosai wanda ake fama da shi yanzu shine na su waɗannan irin 'yan bindiga wanda ka duba kusan dukkan fitintunin su suke kawo shi kama ga sace mutane fashi da makami da dai sauransu. duba da da muke ganin matsalar tsaro ya sama a sassa daban-daban na Najeriya ku a gwamnatance kuna da kwarin gwiwar wannan ziyara da gwamna ga shugaban kasa ka iya haifar da damar ido? kwarai da gaske domin a kwanakin baya kamar ke ga maka hakan ya auku da aka samu labarin su waɗancan mayaka na boko haram a dajin na hutu gwamna ya je gun shugaban kasa kuma ba tare da wata wata ba shugaban kasa ya bada umarni inda aka kaddamar da wani gagarumin hari wanda ya kunshi dukkan sassa na jami'an tsaro kuma aka samu nasarar fatattakan su waɗannan mutane a a wannan karin ma muna kyautata cewa Uh, ba tare da wata wata shugaban kasa zai yi abin da ya dace kuma insha Allah ana tarin a ci nasara. To kome masana tsaro ke cewa kan haka? Dr. Yahuza Ahmad Getso mai bincike ne kan al'amuran tsaro a Najeriya. Matsawar ba a ɗauki matakan gaggawa da suka kamata ba dangane da abubuwan da za su iya faruwa a arewa ta tsakiya dangane da barazanar tsaro da kuma wato wasu abubuwa ne wanda in sun taso za su iya neman su gagari kundila. A sau da yawa ina faɗan cewar wasu garuruwa da suke kewaye da birnin tarayya abuja wanda suka shafi jihar naija da wanda suka shafi jihar nasarawa sun zama wata mafaka ta wato tsofaffin masu laifi waɗanda Uh, ba a dubawa yadda ake gudanar da al'amuran abin da ya shafi harkar uh, gidaje da filaye da sayan kadarori da kuma wato uh, mazauna wannan gurare to matukar ba a dawo an rungumo sarakunan gargajiya an koma kan turbar da ta dace na yin kyautata mu'amala tsakanin sarakunan gargajiya da wato hukumomin tsaro ba da kuma kungiyoyin matasa da kuma duba mutane masu kishi su zama sune suke jagorancin harkokin tsaro to za a ga abin da ya fi karfin abin da aka fara gani yanzu ba fata muke yi ba amma muna jan kunne ne kuma muna janyo hankali hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina a daidai lokacin da aka kafa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden a Amurka wasu jami'an diplomasiya kuma tsofaffin jakadun Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu inda suka ce lallai akwai alamun nasara a Afirka amma fa sai an yi taka tsantsan da kuma hattara to ko me hakan ke nufi? Daga Abuja ga hirar da Umar Faruk Musa ya yi da Ambassador Jibrin a akan muhimmancin sabon jagorancin da Amurka ta samu. To canje-canjen dai zai fara daga maganarsa. maganar da yawa amerika bayan an rantsar shi ya yi maganganu masu kyau na cewa wannan fa gwamnatin amerika ne duka amerika da waɗanda suka zaɓe shi da waɗanda ba su zaɓe shi ba kuma ya gwada cewa amerika ƙasa ce miƙaƙƙen sha'anin demokrasiyya hannu biyu mutanen ƙasar su suke canza gwamnatinsu da ƙuri'arsu yana gwada cewa a duniya a yanzu ba mulkin da ya dace a kowa sai wanda ra'ayin jama'a suka fitar hanyar zaɓe ni babban maganar sa nake na kuma yana so ya ce mutanen america shi fa na kowa ne kuma zai yi aiki da waɗanda suke goyon bayansa da wanda bayansa goyon bayansa don ya promoting ko don ya tafiyar da ra'ayin abubuwan da zai yi amfani a ƙasar america gaba ɗaya da mutanenta to bayan ya yi wannan kuma ya canja wasu ra'ayi da dama wasu presidential decrees don shi presidential orders abu ne wani abin da president ya yi da ra'ayinsa ba sai ya sami yardar congress ko parliament ba mun an nuna mana jiya ya soke wajen presidential orders wajen bakwai amma ana tsammani za su kai ma wajen ashirin don in ka duba tebur ɗinsu da aka nuna ga suna an shirya su yana sa hannunsa a hankali wanda dai na ji cewa ɗaya ya ce musulman duniya za su iya shigo america kamar kowane ɗan ƙasa na waje na biyu ya ce america za ta dawo world health organization wannan ƙungiya na haɗa kan yakin cuta da ta shafi duniya ga baki daya ni wannan babban murna ne da na ji cewa america za ta dawo who ko world health organization ambasada jibril tinade kenan wani tsohon jakadan najeriya a tattauna da ne da shi a abuja a waje ɗaya kuma ambasada Muhammad Lawal Munir ya bayyana min cewa lalle samun shugaba Joe Biden a daidai wannan lokacin zai kawo canji a al'amuran da ya shafi diplomasiya da kasashen afirka musamman najeriya abubuwan da ya nuna alaman zai yi ana ganin cewa zai wa afirka alheri kwarai da gaske saboda shi trump abubuwan da ya duk wanda yake baya nuna cewa yana son wani abin alheri ya samu mutanen afirka amma shi ba haka ne abin na shi yake ba hana shigo shiga waɗansu ma da aka yi ƙasan, shi wannan ya fara warwarewa yana son mutane baki su shiga masu neman su zauna ma kasa ma da za su iya zuwa su nemi halin yadda za su zauna amma game da kamar yaƙi da cin hanci da rashawa da ta'addanci a najeriya da ƙasar ke ta fama da shi kana ganin zai wani haɓasa da ya wuce abin da shi tsohon shugaban donald trump ya yi mu a wurin mu dai ba wani abin da ya yi ma shi wancan kuma shi wannan ina ganin haɓasa ɗin da ya kamata ya zama daga gare mu ne da mu da mutanen afirka baki daya sai in ana son a yi abin nan din a samu a je a ce ga abin da ake so a yi a danganta ga waɗanda aka sa su shugabanci harkokin diplomasiya da kuma harkokin tsaro umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria to a gaida umar faruk musa Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na soshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansoshin tambayoyin Sadiq Bilal jihar Adamawan Najeriya mai cewa shi menene ayyukan kwamitin tsaro ko kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. sannan ina son a yi min ƙarin bayani akan mambobi biyar na dindindin na kwamitin waɗanda ake kira masu ikon hawa kujerar naki da sauran mambobin. To idan mai tambaya Sadiq Bilal da sauran jama'a na saurare, an dace wakilin a Abuja Nasiru Adamu Ibikaya ya samo ansa daga tsohon jakadar najeriya a trinidad da tobago ambasada hassan ardujika bari dai in koma gefe guda malam nasiru gare ka ina magana da ambasada hassan ardojika wanda tsohon da najeriya ne a trinidad da tobago kuma ma da ma wasu kasashe daban-daban da aka ba shi wakilci a lokacin da yi wannan aiki na ambasada ambasada hassan an aiko tambaya ce daga masu sauraron muryar amurka cewa menene aikin kwamitin tsaro ko kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wato security committee to kalan kaya wato kwamitin tsaro na security council na wato majalisar ɗinkin duniya kwamiti ne na manya-manyan kasashen duniya wanda suka shafi amurka da ingila da faransa da china da germany wayannan su ne manya-manya daga cikin membobi na security council kwamitin nan kuma kwamiti ne da za ta lura da abin da ya shafi zaman lafiyar duniyan kacokan duk wani abin da zai tada rigima wanda zai shafi duniyan da muke ciki to wajibi ne su lura su dubi abin da idan rahma, su tabbatar cewa an sai wannan an tabbatar da zaman lafiya in ma ya kama ne a hukunta kasan da take so ta tada wannan rigima ɗin nan to dole ne a hukunta ta saboda a tabbatar da cewa an kare al'umma sannan kuma irin ta'addancin da yake faruwa a doron ƙasa a ko'ina su tabbatar cewa sun ba da tallafi sun ba da taimako saboda neman a tare fitina. Ah, ambasada hassan yauwa ina bi eh ya ce a takaice hmm. wato abin da shafi tsaro dai na duniya duk inda dai rigima za ta tashi wanda za ta tashi rayuwar dan adam duk inda yake tasowa to hakkinsu ne su lura kamar yadda da faɗa maka harkar ta'addanci da faɗaci faɗa tsakanin ƙasa da ƙasa sasantawa tsakanin ƙasa da ƙasa wannan su ne aikin da ita kwamitin tsaron ko su ga tsakanin ƙasashe wanda aka sami da rigima ta yaƙi ko wani abu makamancin wannan wannan shi ne aikinsu. yauwa to ambasada hassan eh, akwai wutan tambaya muhimmiya shin waɗannan ƙasashe kamar guda biyar da kalisa lissafa nan waye ne ya zaɓe su ya ake suka zama su biyar eh, suke yin wannan aikin da kuma na san majalisar ɗinkin duniya dai tana da ƙasashe da dama da suke membobinta to wato ka san al'amarin wato yadda mutane suke tunanin abin eh, da bai yadda suke gudanar da ayyukansu wannan an sami asali ne daga tun lokacin da bayan rushe wanda ake kira league of nations kafin yakin duniya ta biyu wayannan kasashen su ne kasashe masu karfi wanda suke da eh, makaman nukiliya da sauransu wanda kuma suke lura da kasashen da suke kokari su mallaki wayannan makaman din nan shi kuma za su iya rike ba tare da neman tsokana to wayannan kasashen su ne suka dubi akwai eh, kwamitin nasu da suke duba sannan kuma su suke jawo wasu kasashe da suka ah, suke da irin wannan ah, matsalolin su jawo su kusa saboda su fahimci menene yake tafiya su dai a na madalisa ana lura ne da karfin kasashen eh, nan wanda kuma za su iya ba da tallafi abin da ya shafi wannan tsaro din nan ko da kuɗi ne ko kuma sojoji da sauransu suna da wannan karfin da za su iya ba da wannan tallafi in ka dubi amurka rasha eh, faransa germany ingila wa'annan kafafen su suna da karfi da za su iya tura sojojin su don dakuce wa'annan abubuwan to ta wannan ne dole ne kafin a zaɓi mutum dole a dubi karfansa da kuma iya taimakon da zai iya bada kuma da irin yadda yake kokari ya kare haƙoƙin wasu kafashe da kuma al'umma yauwa to in haka ne shin akwai wani kwamiti a majalisar ɗinkin duniya wanda ya fi ƙarfin wannan kwamiti na sulhu to a tasiri kenan eh, suna da ciyoyi daban-daban kowace kwamiti kuma tana da irin aikin da take gudanarwa in ka dubi eh, majalisar ɗinkin duniya akwai kwamitoci daban-daban wanda suke lura da to amma akwai kuma kwamiti na haɗaka na wannan dinne yanzu kamar in ka duba yanzu eh, United Nations General Assembly a nan in ka duba ya shafi kasashe da dama wanda kuma membobi ne amma karfin yin zaɓe ya ta'allaka ga wasu keɓantattun kasashe to wannan kwamiti din nan daga ciki ake dubawa waɗanda suka cancanta akwai daga kwamitocin da suke ba da recommendation da sauransu wanda suka gani wanda su ne suka cancanta su kasance a cikin wannan kwamitoci din nan. Wato ma'ana shi babban zauren majalisar ɗinkin duniya mai kowace ƙasa da ake yin taron nan sau ɗaya duk shekara inda za a ga shugabannin ƙasashe suna jawabi shi kake magana. Eh wannan kwamitin din kaga a nan ne ake yin koke-koken da kuma Eh, bukatun sauran kasashen din nan sannan a tattara wayannan bayanan din nan sannan akwai kwamiti na kalilan wayannan manyan kasashen da za su zauna su lura da wayannan abubuwan su duba wayannan abubuwan din nan sannan su zartar da abin da ya kamata su yi a fahimtar su amma akwai korafe-korafe da dama wanda kasashen duniya sun nema su shigo wannan din saboda saboda wasu abubuwan da suke gani wanda baya tafiya bisa ka'ida saboda a gera amma ka san eh, akwai akwai nuna nuna ƙarfi da kuma iya eh, mm, siyasa a cikin wannan harka din nan ya sa wasu ƙasashe suke nuna kan ƙarfi sannan kuma saboda irin ƙarfin soja da suke da shi da kuma eh, tattalin arziki da kuma tallafi da suke badawa sosai suke samun fifiko a sauran sauran ƙasashe na ji idan za a ɗauki wani mataki a kan wata ƙasa ko za a kai wani hari ne ko za a sa mm. takunkumi sai a ce mm. za a jefa kuri'a tsakanin waɗannan manyan ƙasashe sai a ce wata ƙasa ko ta hau kujerar naki kan wannan abin ko bata amince da abin da za a yi ba shi ya lamarin yake ne eh haka hakan akan samu haka amma yanzu in ka lura akwai wanda suke awon gaba su je su aikata kuma ba abin da za a iya yanzu kamar kafar amurka ai akwai abubuwan da dama da suke faru wanda kuma ta hau kujerar naki ta ce kuma ita ba ta yadda kuma za ta aikata kuma ta aikata din nan sannan kuma in ka duba babu wani hukuncin da za a iya maka shi yasa wayansu kafar suke korafe korafe ya kamata a ce wannan majalisa din nan kowace kafa tana da hakkinta wanda ya kamata dole ne a bata ita ma dama ta ba da eh, eh, gudunmawanta to amma in ka lura ingila ana samun irin haka rasha ana samun irin haka wani lokaci a ce an zartar da kamar su ba su yadda ba china ta ce a ba ta yadda ba ko rasha ta ce ba ta yadda ba to wayanda su ne manyan kasashen duniya ko ba abin da za a yi saboda ne saboda gudun wayannan manyan kasashen din idan an ce za a dawo wani mataki to zai shafi wasu kasashe kuma da suke kafa da su ko kuma wanda suke hulɗa da su ta harkar cinikayya ko harkar eh, tattalin arziki ko eh, abin da ya shafi ah, tsaro to don saboda lura da irin wayannan abubuwan din da in an samu ya matsi da eh, fitina tsakanin wayannan kafasu to duniyan baki ta za su ga wani rudani shi yasa ake kokari kaffa kaffa ake kakasan a kan wayannan zartar da hukunci ko da kasa ta hakuri da laki ambasada hassan jikai wato ya nuna gaba ɗaya kasashen afirka nan babu ko kasa ɗaya da take cikin wannan kwamiti na sulhu gaskiya babu ko guda ɗaya kuma man daɗe muna ta kokari dai a tabbatar ƙasa kamar najeriya dai ta shiga ciki saboda da saboda idan ka lura da rawan da najeriya take taka ba a ƙasashen afirka da kuma girmanta da kuma ƙarfinta da kuma tattalin arzikinta najeriya ya kamata a ce tana ciki kuma muna kai da kasan harka ce ta siyasa kullum kokari ake yi a yi wannan a yi wannan a yi wannan a yi wannan har zuwa dai wani lokaci in Allah ya da kuma nan ba da giba ba dai mana gani ta fa kamar Najeriya ya kamata ta kasance eh, a cikin wannan eh, abin da saboda yanayin yadda Afirka take. Don mu ƙara ma fahimtar wannan al'amarin sosai. Wato duk jawaban da waɗannan shugabannin duniya suke wasu su nuna bacin rai wasu su nuna korafe-korafe duk sai bayan sun gama sannan sai waɗannan ƙasashe guda biyar su ne za su zo su zauna su ga abin da ya dace a yi ke nawa duniya. Eh, gaskiya su ne dai suke zartar da hukunci na ƙarshe bayan waɗannan tattaunawan duka su ne dai su zauna su zartar da abin da suka ga ya dace kuma da lura da wasu lamura da suka shafi wasu nahiyoyi da nahiyoyi da sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin yanzu a madadin ambasada hassan ardojika mai ansa mana tambayoyin da wakilinmu a abuja nasiru adamu ilhikaya da wanda ya haɗa mana haili hailu da injiniyanmu ni ibrahim kalama garba ke muku fatan alheri sai makon gobe yanzu kuma sai wasanni a takaice. Ƙungiyar kwallon kafar Arsenal ta Ingila da ke rike da kofin gasar FA ta yi wajen rod daga gasar bayan da Southampton ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi a zagaye na hudu na gasar ta bana a yau Asabar. Southampton din ta soma wasan ne da kuzarin gaske inda ta yi ta kai farmaki sakamakon haka a minti na 24 na wasan ta sami zura kwallon da ya bata nasara akan Arsenal ɗin wadda take cikin farfadowa bayan kuma bayan da ta yi fama da shi a farkon kakar wasanni. wannan ne kuma kwallon farko da aka zira wa arsenal din a cikin tsawon mintuna 508 na wasanni bakwai da ta buga a baya-bayan nan southampton din za ta fafata ne da kungiyar wolves a zagaye na biyar na gasar a halin da ake cike kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar ta arsenal mikel arteta ya ce zai ci gaba da tafiya tare da karfafa wa 'yan wasan kungiyar biyu william da nicholas pepe duk kuwa da matsin lambar da suke fuskanta akan taɓarɓarewar al'amuransu a kungiyar. an jima ana zargi da korafin cewa 'yan wasan sun daina tabuka abin kwarai a wasannin da suke bugawa kungiyar inda har ma wasu magoya baya suka soma nema a cefanar da su musamman bayan ficewar kungiyar daga gasar ta fa to sai dai kocin ya ce zai ci gaba da karfafawa 'yan wasan tare da fatar za su kara kuzari su dawo cikin irin lokacin da suke bada gagarumar gudunmuwa a kungiyar kungiyoyin kwallon kafar manchester united ta ingila da psg ta kasar faransa sun so mazawarcin sayan dan wasan bayan munich ta kasar jamus corentin toliso wanda yanzu haka yake kan hanyar sa ta barin kungiyar rahotanni sun bayyana cewa toliso ya shirya barin bayan din ne idan an buɗe kasuwar cefane 'yan wasa ta bazara lamarin da ya ja hankalin kungiyoyin kwallon kafar turai musamman ma united din da psg toliso mai shekaru 23 ya koma kungiyar ta bayan ne a shekara ta 2017 daga kungiyar lyon kuma tun a lokacin yake ta fama da jinyar raunuka kawo yanzu dai ya buga wa kungiyar wasanni casa'in inda ya sami zura mata kwallaye goma sha bakwai ya kuma taimaka wajen zura wasu kwallayen goma sha biyu mai horar da 'yan wasan kungiyar daliyan ta kasar china rafael benitez ya bar aikin sa a kungiyar bayan kwashe tsawon watanni goma sha takwas duk kuwa da cewa kocin mai shekaru sittin yana da sauran kakar wasanni daya ragin sa da kungiyar tsohon kocin na liverpool da chelsea ya yi murabus ne daga aikin tare da sauran 'yan tawagar jami'an horarwa na kungiyar sakamakon tasirin annobar coronavirus da ta shafi kungiyar kungiyar da ta sami tsallake rijiya da baya ne daga faduwa daga gasar league ta kasar a kakar wasanni ta 2020 inda ta karkare a matsayin ta goma sha biyu a teburin gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria To a gaida Murtala Faruk Sanyin na to masu sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa. Sai kuma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa. A huta gajiya. ma asala.